su sai lokaci su bayyana ra'ayoyinsu da kuma manufofinsu ga al'umma musamman jam'iyyun adawa inda muka ba su dama domin su jawo hankalin gwamnati mai ci da kuma kalubalanta ta abin da suke ganin ta kasa da dai wasu muhimman batutuwa idan dai ba a manta ba a jiya ne aka yi wato ya zama ɗaya ga watan mayu wanda yake rana ne na ma'aikata muna taya al'umman wato ɗaukacin ma'aikata na duniya ga baki ɗaya murna irin na wannan rana ɗin wanda daga cikin tattaunawa ma insha Allah rabbi za mu tambaye shi bakon namu za mu taɓo wa'annan batutuwa ɗin dangane da ci gaba da ake ganin cewar an samu yau ma kamar kullum suna na Abdul Fatah Hassan da zan jagoranci shirin kamar yadda aka saba inda yau shirin ya samu bako na musamman wanda yake kuma ba bako bane a cikin wannan gida wato wanda yake mai girma dan takarar wato gwamna ne a jam'iyyar wato wanda ya takarar gwamna a jam'iyyar NNPP daga jihar Yobe wato Malam Garba Umar daga jihar Yobe ranka da dai barka da shigowa cikin shi. Assalamu alaikum malam Alfata na To ranka da ta da fata yi sallah lafiya. Ah, na yi wa na mun lafiya kala ina yi wa masu kallo fatan alkhairi. To masha Allah barka da shigowa. To alhamdulillah ranka da dai za mu tattauna wasu mai matutuwa domin shirin namu a yau wato maudu'in mu za mu tattauna dangane da wato menene makomar jam'iyyun adawa bayan zaɓen dubu biyu da da ashirin uku? wannan shine maudu'in an kammala zaɓukan shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, kamar yadda ita hukumar zaɓe ta yi alkawari sai dai an samu tsaiko a zaɓen gwamnoni da aka yi naku kenan wanda aka ɗaga shi da mako guda ɗaya saboda wato shirye-shiryen wasu ababe da ake ganin cewa an samu matsalolinsu. gashi a jam'iyyu da dama dai sun garzaya kotu domin rashin gamsuwarsu da kalubalantar shi wato dan takarar wato zaɓen shugaban ƙasa wato asuwaji bola ahmed tinubu da ita kuma zaɓe ta ayyana matsayin wanda ya lashe zaɓen izo yanzu musamman ma wato kai ya kake kallon wato shi wannan nasara da aka yi da zaɓuɓɓukan da aka yi ya gamsuwarka da yadda ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ainihin ta yadda ta yi alkawari da kuma yadda ta gudanar da wannan zaɓe. To assalamu alaikum once again. Um, abin da yake faruwa ni gaskiya yau duka da sharhin da zan yi. Zan yi ne bisa abin da ni nake gani, ya faru kuma nake gani. Uh, alhamdulillah an yi zabubuka kuma abin da ake tsammani dai. Mm. ta yi a gaskiya ba shi ne aka yi ba. Asali ma an ɗaukakan cewa zaɓen nan ana yin sa kai tsaye suna da na'urori wanda za su gabatar da wannan zaɓe ba tare da an yi wani abubuwa ba to amma a gaskiya a lokacin fadin ƙasan nan wannan abubuwa ba su samu sosai ba gaskiya mm. kuma an yi abin da aka yi gaskiya domin zaɓuɓɓuka ne wayanda mutane sun yi abin da za su yi sun tirsasa wa mutane masu ƙananan ƙarfi musamman talakawa a irin gurare kamar gurare kamar namu ban san su gurare ba amma a wuraren mu gaskiya an tirsasa wa talakawa yin zaɓen da watakila ba shi suke so ba mm. amma ni ba ni da wani haufi akan duka abin da ya faru ni matsayata a kullum shine allah ya sani mun yi niyyar mu yi aiki domin ci gaban jihar mu kuma ba dole sai a matsayin gwamna zan ba da gudunmawa ba in allah ya bani dama a karan kai ma zan iya ba da gudunmawa wanda za a samu ci gaba a jiha. in an nema shawararinmu kuma za mu ba mm. in ba nema ba muna gida muna zaune muna dubawa kuma muna ci gaba da harkokin da muke yi ah, zaɓuɓɓuka sun gabata an dai yi ah, an samu ah, damuwa da dama an eh, a ringizon ƙuri'u yadda ake so an dai duk abubuwan da za a yi an yi karfa kuma an rubuta abin da ake so a rubuta to amma duk wannan ba shi ba ne ala shine an riga da an yi zaɓen hmm. kuma an ayyana wayanda suka ci sai mu musu fatan alkhairi muna musu fatan alkhairi muna kuma duba da abin da za su yi don cewa Allah ya musu jagora Allah ya sa abubuwan da ake wanda ba daidai ba a gyara kurakure da ake a gyara don yanzu idan muka shiga bayanin kan cewa a wani ya yi kaza wani bai yi kaza ba ainihin ta yi kaza ne ba ta yi kaza ba duk wannan abubuwa ne da suna gaban kotu a yawancin gurare ya kamata a bar kotu ta yi bincikenta akan wani abubuwa ta tabbatar da kan cewa abin da aka yi nan ya yi daidai ko bai daidai ba ba hurumi na bane akan irin abubuwa da suka gaban kotu in yi wani hasashe akan wani abu wanda zai iya zamantowa na yi laifi a gaban ita kotu Mm. kan cewa na yi wani sharhi ko na faɗi wani abu watakila wanda zai tada hankalin jama'a ko wani abu namu shine fatan alkhairi shine kuma fatan allah ya sa ƙasar mu ta zauna lafiya na'am kuma wanda suka samu damar su yi wa mutane rikon amana su rike su da amana su yi aiki tsakanin su da Allah hmm. wannan ne matsayin to ranka da dai a menene hasashen ku dangane da ita wannan sabuwar gwamnati ta Aswaju Bola Ahmed Tinubu me kuke hangowa me kuke tsammani ita gwamnatin nan ta mai da hankali akai musamman idan aka dubi jihar ta Yobe wadda tana ɗaya daga cikin jihohi masu tasowa a yanzu a gaskiya wannan gwamnati tana cikin kalubale da ya rike gabanta ba kaɗan ba ne domin in ka duba tattalin arzikin ƙasar nan ya yi baya ta fuskoki da yawa hmm. saboda wayansu mai zan kira su kenan wayansu matakai da su ita gwamnati tarayya ta yanzu ta ɗauka kusan ƙarshen kare wannan mulki kamar su canjin kudin nan da aka yi da dai sauran makamantan irin wayannan abubuwa da kuma ayyana kan ma za a yi census baki da baki da yin zaɓe ba a madantar da sabuwar gwamnati ba ko da yake a yanzu an ayyana kan cewa an tsayar da wannan amma shi ma dama kuskure ne ayyana shi kan cewa za a yi gidaya na al'umma da gidaje da sauransu a wannan lokaci bai kamata irin wayan abubuwa muhimmai ana hada su lokaci guda ba ya kamata idan gwamnati tana yin abubuwa ta dinga la'akari mm. kuma shi kansa canja fentin kuɗi da aka yi an yi shi a lokacin kuma gabar da bai kamata a yi shi ba gaskiya kuma an ayyana cewa a cikin wayansu 'yan kwanaki kawai ake so a yi wannan canjin kuɗi wanda ya ja rudani ya jawo hasara ma tattalin arziki abubuwa sun koma baya sosai kamfanoni ma sun jikata su kansu jama'a masu hada-hadar kasuwanci su ma sun shiga halin gaƙani kayan na tsawon lokaci za ga mutane sai a shiga kasuwa ana neman dubu uku dubu biyar ma ba za a gani ba saboda babu ciniki babu sabon kuɗin ba su buga kuɗin ba ba su yi ba kawai ana so ne kawai a su sa wa jama'a kowa ya koma yin amfani da banki hmm. to sai da aka duba gabar ana cikin hada-hada za a yi zaɓe ana tsammanin zaɓe hankali duk ya koma ga wannan zaɓe kawai kwatsam aka kawo wannan tsari na kan cewa za a yi canjin kuɗi aka yi kawo kala fenti aka sa wannan kudade aka ce gashi nan sababbin kudi ne a zuwa a canja kuma babu kudade in ka je banki ka kawo kudin ka banki in ka shigar ka shigar kenan sai ya baka takarda ka shigar ka tafi mai kudi ya zamanto ba da abin da zai yi ba da abin da zai ci mutum a tajiri bai da katabus ba zai iya yin cefa ne a gidansa ba saboda ba shi da kudade mm. an sha wahala sosai mu yan siyasa mu ma mun sha wahala su ma al'umma su ma sun sha wahala saboda ko kana da kuɗin ka ba za ka iya samun kuɗin ka yi amfani da su ba ah, so wannan ina ganin an kawo wannan tsari a gabar da bai kamata a kawo shi ba kuma duk duniya ni na da ban taba ganin inda aka ce an yi canjin kuɗi wanda kawai kuɗi za su daina aiki bayan wata uku ba ni ban taba gani ba a duniya wannan tsari da aka shigo da shi tsari ne wanda gaskiya bai yi kyau ba ana yin sa ne kawai a irin kasa irin ta Najeriya wanda kowa kawai ya tashi zai iya wa 'yan kasa abin da yake so ko babu abin da zai sami shi wannan abu ne wanda a gaskiya ya kamata gwamnatoci su dinga la'akari da shi 'yan Najeriya fa ba za su yarda da wannan abun ba nan gaba mutane fa sun hasala mutane sun kai ya wuya akan wannan abun da aka yi mm. kuma an yi asara fiye da tunanin mutane sun rasa kominsu <laughs> wani ma daman jarinsa bai wuce dubu goma dubu ashirin ba yana sayar da wani sa a hannu an zo wannan kuɗin bai samu ya canja ba ya cinye jarin nasa ya cinye komi ya zama an tsiya tashi ba shi da komi wannan abu ne wanda a gaskiya an yi shi ne amma an gallaza wa talaka a ƙasar nan ah, dukkan abin da gwamnati take yi ya kamata ita ma wannan mai shigowar ya kamata ta sani kan cewa shi mulki wannan kana yi ne ah, ma al'umma kuma al'ummar ne suka baka dama saboda haka dole duk abin da gwamnati za ta yi ya kamata dinga duba jin daɗin al'ummarta ba wai kawai yadda suka ga dama ne kawai za a dinga yi ba so ni na bada shawara wannan gwamnati mai shigowa ta dinga yi la'akari kar a dinga yin abu wanda ba a yi magana da da jam'iyyar kama baka yi magana ba gwamnoni da suke jihohi ba a yi magana da su ba 'yan siyasa ba a yi magana da su ba sarakuna 'yan kasuwa masu kamfanoni kowa ba wanda ya isa kawai ba a yi magana da kowa ba kawai a ce za a canjin kuɗi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ba a yi tsari wanda akwai isassun hanyoyi ko kafofi wanda za a canja wannan kuɗi ba hmm. kamar ni a jiya ta ta yobe na faɗa a baya yanzu ma zan sake faɗa lokal gaman kwaya hudu ne a cikin goma sha bakwai suke da branch na banki a cikinsu lokal gaman guda goma sha uku ba su da banki ko kwaya ɗaya so kaga kusan jihar gabaki daya kenan babu banki bankuna suna da maturu sportiskum gashiwa da guru sauran garuruka manya ma irin suka don babu banki hmm. kaga wannan ba karamin masifa ba ce kuma ka ce ka ayyana canjin kuɗi kuma a banki za a wannan canji kuma bankin nan ba isa ba hmm. abu na biyu wanda nake so a yi la'akari da shi shine tsarin da gwamnati take bi na kafa banki a yanzu gaskiya ya kamata a duba domin bankuna fa duk gabaki ɗaya fa suna koma hannun 'yan kudu fa yanzu kuma bai kamata wani bangare ya zamanto shine kawai yake cin gajiyar arzikin kasa ba mm. domin yanzu banki ba fa abin da yake illa kawai in ka can tura kuɗi a caje ka in an turo maka kuɗi a caje ka duk abin da aka yi kawai abin da suke ci kenan kawai ana tara kuɗi biliyoyin biliyoyi ana ta tarawa a sunan an ci riba kuma amma gaskiya kawai an tatsi dukiyar al'umma ne kawai mm. idan aka ayyana yanzu wannan tsari da ake so a yi na kan cewa kowa sai ya koma yana da account a banki ai na masu banki ne kawai aka kara musu arziki saboda haka gwamnati ya kamata ta bar al'umma ya zamanto za su kafa bankuna ko da ƙanana ne a cikin sauki bai kamata ya zamanto kan cewa a sa wayansu kuɗaɗe da mafi karancin kuɗi da za a yi a kafa banki a ce wayansu kuɗaɗe ne makudai ba mm. ba kowane banki ne sai ya zamanto yana da wayannan makudan kuɗaɗe ba kuma 'yan kasuwanmu musamman na nan arewa yana ba da shawara manya da kanana wallahi da gwamnatocin jihohi ma duk abin da za a yi ya kamata a yi a kafa bankuna a arewa domin in ba haka ba za mu zamanto kawai muna aiki nema wayansu kuma tattalin arzikinmu ba zai ci gaba ba domin ba ka da banki to ya za ka yi ina za ka samu kudaden da za ka saka hannun jari ma abubuwan da kake so kai kai ina za ka samu ko bashi ne yanzu sai an ga dama za a baka ko kai dan kasuwa ne ko kai gwamnati ne sai an ga dama za a baka ba abu ne wanda kawai tun da bankin ba naka ne ba za ka samu wata dama ta wannan fuska ba saboda haka in ma haɗa kai za su yi gwamnatocin jihohin da 'yan kasuwa ya kamata a kafa bankuna a cikin wannan ƙasa ta arewa. Na'am, mm. na'am. To baya ga waɗannan ka bayyano waɗannan musamman irin ƙalubale idan ka kalli wato mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda take ta ƙoƙarin ƙarewa nan da wasu 'yan kwanaki domin miƙa mulki ga ita mm. sabuwar gwamnati. Zuwa yanzu akwai ababen da kake ganin cewa duk da ma da an samu matsala a wasu ɓangarori ɗin ya kake kallon wasu irin nasarori ne a iya cewa wannan gwamnati ta sabu wanda kuma ake ganin cewa idan ta tafi al'umma za su iya wato wannan abin za su ci gaba da cin moriyarta. Eto eh a gaskiya ni ban sani ba. To. Kwata-kwata ni ban sani ba. Wai? Ban san menene zan furta in ce yau ga abin da aka yi wanda 'yan ƙasa sun ji sa fiye da watakila a ce an ɗan samu sauƙi ta fuskan Boko Haram ba. A cikin shekaru takwas. A cikin shekaru takwas an samu sauƙi a wannan gaskiya. Amma shi ma har yanzu dai kaga ana yi ana bubuga har yanzu. Mm. ya kamata a ce wannan abu ya kare a ƙanƙanin lokaci amma ya ja lokaci kuma ya kamata gwamnati mai shigowa ta san an matakan za ta ɗauka a cikin gaggawa ta dakile wannan abu guraren da da babu ma kamar arewa maso yamma a bangaren katsina zamfara sokoto da sauransu katsina da sauransu da ba sun san ma me ake ba irin su naija yanzu duk su ma yanzu an shiga wayansu sababbin salo na wayannan abubuwan an shiga kidnapping ana wannan a tare titi a wannan safara da kasuwanci duk ya tsaya a ƙasan nan mm. ah, ya kamata ah, a duba wannan bangare sosai to sun yi bakin kokarin su ta bangaren zaman lafiya ah, amma akwai har yanzu bukatar a ƙara kaimi akan wannan dima a ci gaba da tabbatar da kanci a ƙasar nan ta samu cikakken zaman lafiya mm. kuma abin da nake son bayyana nan shine fa jama'a fa ya kamata su sani Ah, ba wata ƙasa wanda fa take zaune ita kadai kawai wata ƙasa ba ta shafar ta ba abubuwan nan na faɗa a baya ban sani ba ko a gidan talabijin nan na faɗa ah, wannan ecowas da muka ƙoƙarin mu kafa wanda kuma ake ƙoƙarin a yi ah, kuɗi na bai ɗaya na eco ba ƙaramin barazana ne ba wannan abun ga faransa domin ita faransa har yanzu mulkin mallaka take yi wa ƙasashenta na wanda ta kamar su Nijar, Kamaru, Chadi da sauransu. Mm. Har yanzu mulkin mallaka take musu har yanzu su kudade ne wanda ke da nasaba da tattalin arzikin ita France da dai sauransu. Ba za su bari wayannan kasashen su samu a sake musu mara har su samu ci gaban da ake tsammani ba. Kuma wannan ECOWAS musamman ta hanyar haɗin kuɗi na eku da ake so a yi in fa aka kuskura aka yi wannan kuwa an dakile wannan dama da faransa take amfani da shi tana kwasar dukiyar wayannan kasashe da sirena har yanzu in ka raba faransa da wayannan kasashe na tabbatar maka faransa ba komai ba ce ba ta da komai ta ta'allaka ne ta dogara ne akan dukiyar kasashen afirka wanda ta rena aha so saboda haka abu ne wanda faransa ba za ta yarda ba kuma sai ta dinga saka rashin zaman lafiya a ƙasar najeriya musamman saboda tana ganin ƙasar najeriya ce take da ƙarfin da za ta goyi sauran ƙasashen a yi wannan ecowas da kuma eco hmm. ai kaga eco din ya kasa tafiya ecowas din a suna yana nan yana da ah. sakatariyar a nan a sokoro a abuja amma shi ma ai suna ne kawai me zai ah. iya yi me ake yi a wurin ta ba hmm. abin da ake yi me haɗin kan da yake wannan wurin me aka haɗa ta babu abin da aka haɗa so kaga dama haɗi ya zamanto hada-hadar kasuwanci ko ma ba ku haɗa kuɗin naku ba in na je nan zan kashe naira in ka je can za ka kashe sefa da dai sauransu ana karɓan kuɗaɗen ana canji ana harka ana yin kasuwanci a tsakanin juna da sauransu to shi ma mun kama boda mun like dan kasuwancin da ake a tsakanin ƙasashen ma an hana mm. duk dai abubuwa da matakai da dama wanda an ɗauka waɗanda gaskiya Ah, sun jawo ci baya ga tattalin arzikin ƙasar nan da kuma ci gaban su kansu 'yan ƙasa da ta fuskan kasuwancin su musamman arewaci nan ah, kuma an arewaci nan kasuwanci ya yi baya kamar yadda ya yi dole kudu mahe sun ji a jikinsu saboda ai in kamfanonin su a eh, ibadan eh, lagos ah, ogun sun yi abin da suka yi ai kasuwar tana arewa mu ne muka fi a wurin mu ake zuwa a sayar yamuri ya so kayansa ya shigo da su zuwa cikin kasar nan daga kasar waje aka aka su onitsha da sauransu ai dai karshen su dai duk dai nan din ne arewa ne nan kuma mu din ma ba mu kare din ba ne hmm. daga nan niger take siya daga nan kamaru take siya daga nan chadi take siya central africa republic har har sudan don su abubuwan suke tafiya hmm. saboda aka kaga abubuwa ne wanda suna da sargakiya wanda idan nan ya aka samu tseko kaya ba iya wucewa saboda rashin zaman lafiya da dai sauransu da kuma yadda al'amuran suke to fa kayan nan ba za su tafi ba abun damuwa kuma musamman ga gwamnati mai shigowa da kuma wannan gwamnati a cikin shekara takwas din na yi alkawarin za a gyara wutar lantarki a ƙasar nan ban ga abin da aka yi ba cikin shekara takwas na obasanjo ya kashe kudade masu yawa wanda ba na so in shiga wannan eh, bayanin alkalama a kansu amma ba a yi komi ba ba a samu ci gaba ba zuwa yanzu an zo an ce siemens an yi wani agreement da siemens za su zo su gyara yadda ake rabar da wutan nan da ake cirowa duk da haka har yanzu na abubuwan ba a samu an yi maganin su ba akwai bukatar a zauna a yi tunani ba zai yiwu ya zamanto kan cewa dole ne sai kowa yana kan nashin grid ba mm. ya kamata a yi tunani yadda kowane sashe zai zama yana da wutarsa idan kana da eh, rana mai zafi kamar mu a yobe muna da rana mai zafi kuma na tsawon watanni masu yawa a cikin shekara a ba mu dama ya zamanto kan cewa za mu iya samar da wutar lantarki mu ta wannan hanya da su iska da sauransu wayan wayansu gurare ma kazalika a nan arewa mm, wasu kuma su yi amfani da ruwa su samar da wutar lantarki haka ya kamata alamar nan su zamanto bai kamata kuma gwamnati ta zamanto kan cewa ita gwamnatin tarayya ta mamaye komi ba ya zamanto ah, ita take yin komi ko kuma tana da hannu a yin komi ba mm. akwai wasu abubuwa wanda ya kamata gwamnatin tarayya ta rage wa kanta musamman abin da ya shafi ilimi na primary mm. da secondary wannan abubuwa ne wanda inda akwai state government kuma su ne federating units bai kamata ya zama to ita gwamnatin tarayya tana da hannu a cikin yadda jihohi suke kara tsara ilimin 'ya'yansu a wannan level ba kwata-kwata wannan ba aikin su bane bai kamata ba amma yanzu mm. an yi wani abin da ake kira UBEC kawai ana kwasan kuɗi na jihohi da local government da federal din direct a consolidated revenue account wanda shi ma kuma haramtacce ne wannan abun da ake yi ni a gaskiya a gani na ya kamata gwamnoni su tunani sosai duk wani caji da ake a consolidated revenue account domin a yi fannin wayansu abubuwa duk illegality ne mm. baya bisa kan doka harantacce ne wannan abin da ake saboda haka gwamnatin tarayya tana so ta yi wasu kafofinta ta yi ta biya kudinta amma kudi wanda yake asusun bai daya na gwamnati da ake kira consolidated revenue account dokar ƙasa ta tanadi kan cewa da federal government ne da jihohi da local government ya kamata su raba abin da yake cikin wannan asusu babu magana wani eh, first line charge eh. aha wane first line charge wane first line charge wane ma za a bashi daga ciki wannan eh, ba zai yiwu ba duk wayannan abubuwa ne wanda an dora wa wayannan kananan level na gwamnati kamar local government da state din mm. kawai ana kwashe musu kuɗi kuma na faɗa yanzu ma kuma zan sake sun mm. gwamnatocin jihohi in su bai kai ba ya kai dole sai sun tunani da za a raba ofisin accountant general of the federation in suna so kasan nan ta ci gaba sai an raba wannan ofis a samu federal government ta nata accountant general ah, accountant general na federal government kuma a samu accountant general of the federation wanda shi kuma alhakinsa shine revenue side na'am ba zai yiwu gwamnatin tarayya tana rike da akawuntan wanda shi ne yake tattara kudaden shiga shi kuma yake kashewa gwamnatin tarayya kudade kawai yana kwashe dukiya yana batar da su ana hada baki da su cbn ana bude account account wanda ba sauran jihohin ba san me ake yi ba eh. wannan abun ba zai yiwu ba ni a gani na kamata a gyara dokar revenue mobilization fiscal allocation commission mm. a ba ta damar ta yi aikinta yadda ya kamata. Wannan kwamishin ɗin ya kamata accountant general of the federation ya zamanto a ta ne. Yawwa domin su ma wannan jihohi da ƙananan hukumi su samu ainihin morar abin da ya kamata su samu. Mm. Amma yanzu ne da ake tafiya gaskiya akwai matsala. ba su ma san ma me yake zuwa kullum a kira su a ƙarshen wata a gaya musu kawai gashi nan fak ne a location an zo kwamishinonin kudi sun zo wani ma kwamishinan sa bai ma san mai ake yi ba kawai shikenan a gashi gashi wannan abin da ya shiga wannan abin da ya shiga ko kuma wani kamfani ya zauna su nnpc ya ce a babu ma kokobon da ya shigo ba za a samu kokobo ba wannan wata hannu wata da watanni suna cewa babu kuɗi babu kuɗi saboda me saboda subsidy wani subsidy waye ya je kididdige na mai da ake sha a najeriya lita nawa ne ai kawai kiyasi ake kwata-kwata hanya ne na zamba hanya ne na cuta ya kamata a duba wayannan abubuwa kuma jihohi ne ya kamata su zauna da su da rabin su su yi magana da mm. ha kuma ana yin kungiyoyi na gwamnoni ya kamata wannan kungiyoyi kamar su Nigerian Governors Forum Northern Governors Forum mm. kowane level in ma na shiya ne ya kamata su dinga zama suna magana menene kam zamu yi ina matsalolinmu suke su 'yan majalisunmu da za su je majalisar tarayya da wanda za su je senate in sun je menene ne bukatunmu ina za su ka hankali a kan abubuwa sai a yi bajet a Najeriya nan sanatocin mu da rabin mu na arewa ba san ma me ake ba sai a yi bajet a ce za a yi hanya tsakanin kaza zuwa kaza a sa mata miliyan ɗari biyu. Miliyan ɗari biyu me zai yi? Na ina ga daidai ga wannan bari mu dan je wata rabin lokaci alabashi don muka da kuma shirin sai daura. Masu kallon mu shirin siyasar ma aiki nan da yake zuwa muku daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan banzaren tarayya Abuja. Idan kuna biye da mu kun dai da ta tunawa take kasancewa da mai girma wanda ya nemi takarar gwamna a jami'ar NPP daga jihar Yobe wato Malam Garba Umar. A yanzu kan bari mu je wata rabin lokaci muka dawo shirin sai daura muka sai a dakace mu.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 Ya barka ka dai. To alhamdulillah. An kai dai kafin mu tafi mun ka ɗauki tsawon lokaci kana yi mana bayani dangane da abin da ya shafi musamman wayon da wato eh, musamman jihohin wato arewa da suka bari aka bar su a baya wanda za ga an yi kasafin kuɗi 'yan majalisunmu da sinatocinmu sun gagara sanin ma ina aka dosa. Da wannan gaba din zan yi amfani da wannan dama in maka tambaya dangane da cewar me yasa 'yan arewa musamman aka gagara samun haɗin kai. musamman tsakanin sarakuna da gwamnoni da kuma sinatocin da 'yan majalisu ma'ana idan ka duba takwarori na kudu suna iya magana da murya ɗaya suna iya haɗuwa su fitar da bayanan su ce ga abin da yake damu su wanda an ga misalai da yawa yanzu ko nan da kanun nan mun ga kungiyoyin wani ɗan inyamurai suna ta neman alfarma na cewa a saki nan da kano mun ga ababe bukatun su ga da suka gabatar wa shi wato mai girma zaben shugaban wato ƙasa mai jiran ga me yasa ake samun irin wannan arewacin nan. rashin shugabanci ne Ai tun da jamhuriya ta farko ta shiɗe a ƙarƙashin shugabancin masu girma sa abubakar fara balewa da samu bello sauran sokoto hmm. tun da wannan jamhuriya ta wuce babu shugabanci na bai ɗaya a arewa kuma yawan ƙirƙiro jihohi Hmm. ya yi mana illa a nan arewa ba kaɗan ba kuma ah, rashin barin su sarakuna su zamanto suna da baki a cikin gudanar da mulki shi ma ya ja mana na kasu sosai ah, saboda an mayar da su sarakuna ba komai ba sai suka ja baya su masu kai shiru ah, suna magana jifa-jifa an ce akwai kwamiti da su je ko wani abu amma ba su da karfin faɗa a ji wannan ya jawo mana ci baya sosai a arewa hmm. domin dukkan al'umma tana da bukatar shugabanci kwarai da gaske yanzu mu dama sabanin kamar su mutanen yamurai ko yarubawa su mutane ne kabila guda daya zirya hmm. mu a arewa ba mu taba zama wata kabila ziryan ba in ka ce ba haushe ko ba fulatani in ka tafi wurare ko a yobe ka je za ka tara kanci a kabilu jewa ne ah. ballantana in ka je taraba za ka ga kabilu sun fi dari biyu ko a adama sun fi dari biyu da sauransu ka tafi kowace jiha arewa za ka kanci babu maganan wata kabila ziryan a cikinta babu maganan addini guda ɗaya ziryan sai a wurare kaɗan watakila wanda su ɗin ma a cikin sun ba za a rasa kaɗan kaɗan ba mm. amma dai majority watakila a ce musulmai ne da sauransu to kaga abubuwa da yawa sun rarraba mu kuma mun yi kuskure mun da yawa a cikin sha'anin ah, rayuwar sha'anin ah, gudanar da mulkin arewa nan da kuma ci gaban ƙasar nan ah, mun yi kuskure da dama hmm. misali a addinance madadin mu ci gaba da da'awa da marigayi sirran sokoto da sauran shugabanni suke na da na nuna da kuma fahimtar da jama'a wanda ba musulmai ba kan cewa wannan shine musulunci ta aiki na aikace na zahiri mm. na rikon amana da gaskiya wanda su suke yi wanda ya ja mutane da yawa suka zama musulunta a wannan lokaci har aka samu sarakuna da sauransu sun musulunta na kasashe daban-daban na gurare daban-daban sai aka zo aka waye gari da suka shiɗe kawai sai ya zama kan cewa kawai wutar kowa na jawa gabansa ne kawai ah, ba a sa um, shi interest na arewa wato abinda bukatun arewa da mm. jama'ar arewa ba su ne ake asasawa ake sa a gaba ba a'a kowa sai ya zamanto kan cewa wayanda sun yi aiki da su ma sai ya zamanto kan cewa wayansu dalilai sun sa aka kasa samun daidaito a samu shugabanni a tsakaninsu na a wajen 1976 aka zo aka lalatar abin gaba daya aka yi local government reform hmm. aka cire sarakuna daga cikin komai aka ce local government chairman ma fi sarkin yanka ga an samu matsaloli ba wanda suke tsawatarwa to kuma mu a nan arewa ba mu taɓa yin jam'iyya guda ɗaya ba hmm. saɓanin su an ce AG ne a Action Congress ko UPN ko YY a bangare na kudu maso yamma wajen yarba za ga kusan majoricin su dai wannan jami'a suke kuma su kabila ɗaya ne zuriya suna magana da yawu daya suna da shugabanni wanda da cijai ne kuma sun amince da su za a sa wanda in sun ce a kar a yi kaza na watakila su ma yanzu abin ya fara lalacewa ma saboda kwana a tashi saboda wannan rarrabuwar kai na jihohi da sauransu mm. na namu wannan rarrabuwa ya ja mana na kasu sosai domin in aka raba jiha mm. kashi biyu nisan da na girma na ga kai na a jihar borno ne daga jihar borno muka zo aka raba aka yobe aka yi borno kana rabawa yanzu kai yobe kawai nake magana ni bana maganan borno yanzu dan borno kuma yanzu shi ma maganan borno kawai yake baya maganan yobe dan kano baya maganan jigawa da kuma jigawa da kano abu guda ɗaya ne aha dan katsina you know katsina kawai ya sani yanzu aha ba ruwansa da kaduna mm. kaduna ba ruwanta da katsina an samu rarrabuwa ba kaɗan ba aha yanzu ka je sokoto da sokoto kebi zamfara abu guda ɗaya ake magana har ma wasu bangare na naija da sauransu yanzu gaba ɗaya an rarraba kogi da niger da sauransu su ma nan an rarraba plato an rarraba to duk irin wayannan abubuwan da aka dinga yi din ya jawo kan cewa mun canja gidaje da arewa ne ake magana kawai yanzu kuma kowa yana maganan local government ɗinsu yanzu ma za mu koma maganar gidajenmu ne za a koma saboda ba wani mutum ɗaya wanda zai iya tashi ya ce a kar ku yi ko kuma muna da wayansu mutane wanda aka zauna aka yarda da su aka zaɓo su aka ce oke in an samu wani abu wanda ya shafi jama'a a je a zauna a yi magana to duk wayan da aka kokarin kafawa ƙungiyoyin da aka yi kokarin kafawa kamar ah, ah, ah, Eh, Wani arewa consultative council eh, ko waye kaza kaza irin wayannan ba a ba su wannan daraja na shugabancin ba ba a yarda da shugabancin ba mm. sai kaga kuma su wai ce wai ba kungiya ce ta siyasa ba to ai duk kungiya a duniya kungiyar siyasa ce saboda inda ba za ta yi siyasa ba ta da amfani idan ba za ta zamar wa mutane ci gaba ba kuma su haska da cewa ga abin da ya damu jama'a wannan abin ne ko kuma ah, kar ku yi kaza ko kuma wane ka bari kar ka yi ka bar wani ya yi in hmm. babu wanda za su yi tsawatarwa mutum ya yarda ba babu amfanin su kuma hakan shine siyasa kuma ne kuma shine siyasa kuma wannan ne hmm. siyasa aha in mutane goma yanzu sun tashi a arewacin Najeriya suna neman shugaban kasa ba wanda zai iya tara su ya zo ya ce musu ba wata kungiya ko wasu al'umma ko wasu jama'a da tije wanda za su iya su haɗa kansu ce musu ku zo hmm. wane ka yi hakuri bar wane wane da wane da wane ku yi hakuri ku bar wane da wane babu kowa sai ya je a gwada so kaga duk irin wayannan abubuwa ne wanda yana jawo mana na kaso kuma ana laifi you know gwamnoni suna yin barna babu da wanda za su neme su ce musu a wannan abin din kar a yi babu sanata za a zaɓa ya tafi ba zai sake dawa mazaɓarsa ba ba zai taba koma ya zauna da shi da mutanensa a tuntuɓa me yake faruwa a cikin jam'iyyar kama ba ka balle gama garin jama'a so ka can kawai allowance ne kawai da kudade in sun shiga account nuka da ramu kenan kawai <laughs> aha so menene damuwar kama gane me ma ake a majalisar kuma muna yawan canja 'yan majalisunmu yawan canja 'yan majalisu kuma ba karamar illa ba ce saboda ita majalisa guri ne wanda daɗewarka shine. ne gogewarka da ake duba ba za ma ka yi shugabanci ba in baka dade a ciki ba saboda bisa tsarin tsarinsu mm. na majalisa wanda ya riga haka yana gaba da kai aha ko a haka ne tsari saboda haka sai ga Amerika sanata ya yi shekar arba'in da wani abu yana sanata da gaske ya tsufa tukub shi sanata ne amma kuma shi a sauraci ne wato shi kwararre ne akan abin da ya shafi majalisar nan da gwamnati da constitution da tunda ya san ta cike da waje ya san abu ana yin ta yau da kullum kuma ya san yadda ake yi a yi a nemo ci gaba ma jama'a kwarai da gaske mutane suna ta zaɓar sa saboda kullum kafin ya goyi bayan wani abu an kawo abu majalisa to in ana neman ƙuri'arka a zamanka hmm. na sanata ka ba da ƙuri'arka a kan kai ma sai ka tambayi me za a mutanenka na'am hmm. me shi a cikinsa na jama'a ta wani ma za a ce masa za a yi maka kaza za a yi maka kaza ga abin da nake so jama'a ta ga abin da suke so a nan ne ake yin wayansu siyasar ita gwamnati in tana so ta yi wannan abin nan kuriya kwaya daya zai iya mata cikas sanata kwaya daya sai ka ga nemi wani sanata ne ake ganin mai dan laushi laushi an nan same shi an nan yi magana shi zai ji yanja ra'ayin sai koma jefa kuriya ra'ayin da ake so mm. a ji masa magana a Amerika haka suke yi amma mu a namu Eh, ba mu da tsari wanda gwamnoninmu suke zama da sanatocinsu da rep su a jiha su zauna su yi magana da su menene za ku je yi menene matsalolinmu wanda kwamitoci ya kamata ku saka hankali a kansu me ya kamata wanda tsari ya kamata yaya za ku dinga dahawa bayan mu zauna da ku kuma ku koma in akwai wani abu kuma ya za ku tuntuɓe mu ya mu kuma za mu tuntuɓe ku ba mu da wani tsari kwata-kwata sai ga an yi bajet a jihar ka babu komai in ka tsaya ka duba bajet din nan sai ka kan cewa a jiha din ba a yi wani ayyana yin wani abu wanda na miliyan ɗari ba kwata kwata babu in hanya ce sai kaga hanyar watakila an ki hanya sai a yi shekara goma ba gama hanyar ba ce fi sauki aha saboda kowane shekara sai a sa mata miliyan ɗari ko miliyan ɗari biyu to kai kana zaune kai rep ko kuma sanata kai kana zaune rigirim kai baka san ma kan cewa budget din da aka kawo fa wanda kaje kace ka yarda hmm. me ya kunsa ma fa kai baka sani ba <laughs> subhanallah yawancin su gaskiya ba su sani ba ba wai na ba wai na cewa wani abu ko kushe su ko wani abin da bane yawanci gaskiya wasu abin da aka sani ne yawa wayan sun su sun sani wayan sun su ba sani ba kuma babu wannan tsari da aka yi na dawowa north east misali sanatocin north east da rem na north east da gwamnonin north east a zo a taro a zauna a yi muhawara a duba menene damuwar mu to damuwanmu nan eh, kuma a kawo ƙwararru me za a yi wani ɓangare ya kamata na budget wani ministry ya kamata a tunkara a samu wani abu to kai wani shiga kwamitin kaza wani aje in kana neman kwamiti a yi kokari kai wa sanar president magana a sa nan a yi wa leader magana a yi nan lobi ne ake siyasa magana ne ta lobi ma maganan karfi ba ne magana ne ta muhawara da kuma yi samo hanyoyin da za ku yi a jimulce don a ga mm. nauyinku ku nemi interest ɗinku ku yi ne. haka ake amma namu babu yanzu gwamna yana fada da sanata don sanata shi ma yana so ya zama gwamna wannan rai yana fada da wannan don yana so ya zama sanata ana nan kawai kowa kawai ya yi gaban kansa lokaci ya tafi a haka lokaci ya tafi saboda haka akwai matsaloli fa ya kamata ya kamata mu yi tunani sosai ya kamata mu duba menene tsarin da gwamnati take kawa yaya zai taɓa tattalin arzikin mutanenmu wanne irin ci gaba zai kawo mutanenmu yanzu misali ana maganan kan cewa akwai kudade da ake cewa gwamnati ta yi eh, social eh, benefits aka ana dan eh, bayar da wasu kudade tallafi tallafi wata-wata in ka je ka duba wannan abu maganar gaskiya ba wai magana na siyasa ba magana na gaskiya kudaden na ba sa iso hannun mutane da ake tsammani amma kuma ba wanda zai wani abu kai ba dai sai magana babu to wa'anda suke alhakin rabar da wannan kuɗi din in an tashi ɗaukan su bayan ƙasa ake ɗaukawa bai rabe ne zai zo yobe shi ne mai rabar da wannan kuɗi? bai ma san inda tulo-tulo take ba bai ma san inda eh, kanama take ba to da ya zai rabar da wannan abin kuma su kansu gwamnatocin jihohi din da ya kamata da su da hukumar ministry din ta gwamnatin tarayya a hada kai ya zamanto kan cewa ainihin mabukatan ne aka tantance aka sa su cikin wannan abu sai kaga ana samun matsaloli siyasa sai ya zo ya shiga a dinga cewa za mu cire ku in ba ku yi zaɓe ba in mun fa mun ba tare da mu za a cire ku a cikin nan to in an saka siyasa a cikin irin wannan abun to tallafin zai dinga tafiya ne ta fuskan siyasa ba zai tafi ta fuskan bukata ba sai kaga wanda yake da karfi a siyasa ya saka suna ɗari misali na yan uwansa da yan uwan aminansa da sauransu an je an sa bukaci da da ma baya bukata suna ma wayan suna ma wayan su ma watakila yara jarirai ma kawai ake sa you know so kaka irin wayannan abubuwa ne wanda ya kamata sai mun canja mm. sai mun yi tunani a kasan gaskiya sai mun yi tunani mm. a zuwa ce tallafi na kasuwa moni wane ne trader moni wane ne trader moni ina ya taba zuwa wurin waye je wani tsari akai wani kungiyoyi ne kuka kafa tukunna waɗanda za ku yi amfani da su wajen rabar da wayannan tallafi yanzu haka an ce gwamnati ta je ta samu bashi na dalar amurka miliyan 800 wanda za a zo wai a raba saboda ana so a cire tallafin mai wani tallafi ne a mai ne kam ya kamata najeriya ya kamata mu buɗe idanunmu ina ne tallafin yake lita nawa ake sha a najeriya waye ƙididdige waye ƙididdiga kowa ya sani lokacin gwamnati da ta shiɗe ba ma wannan ba hmm. jirgi zai zo a ce ya lodo mai lita dubu miliyan miliyan uku misali sai a ce ya yi batin a fafa ya sauke wannan mai jicen jirgi zai je ya batin a port harcourt a ce ya sake sauke wannan miliyan uku a can a biya nan a biya can ba abin da ba yi ba a cikin wannan ba? in akwai wanda yake kalubalanta ta ya je a bincika ko kuma ya sa ni kwamiti a je a bincika ba irin abin da ba yanzu haka abin da ake yi kenan kuma wannan abin in dai za a yi shi ba zai kare ba ta za a ci gaba da yinsa domin dukiyar kasar a nan ake ɗebe ta hmm. ana kwashe dukiyar kasar nan ta ƙarya tunda shi ne babban kuɗin shiga ta shine to kuma an ce an ce an kawo an kawo na an ce eh, muna da matatun mai a duniya a ce har yanzu matatun man Najeriya da ke Kaduna da Port Harcourt guda biyu da Wari ba za a iya gyara su ba a tsawon shekara talatin arba'in akwai gaskiya kenan a cikin wannan abu akwai gaskiya kuma ana zuba dukiya akan gyaran su kullum kuma ba su aiki kullum anya akwai gaskiya a cikin wannan abu ga ma'aikata a tattare a ƙarƙashin wannan abu ana biyan albashi albashi kuma wanda ya fi kowane wuri albashi a duniya ma ba ma a Najeriya ba abin da karamin ma'aikaci ake biyan sa a NNPC. da downstream da upstream da ita nnpc eh, eh, limited din da aka kafa yanzu ai ya shalle hankali kuma shiga irin wannan gurare sai yayan wane sai dan wane sai dan wane yaushe za mu irin wannan abu a yaushe za a yi ci gaba yaushe ne za a ci gaba a najeriya hmm, gaskiya na to ba ga waɗannan a ah, mu duba ɓangaren abin jihar menene ra'ayinka dangane da shugabancin majalisa ta goma da kuma irin hango yan yadda majalisar za ta kasance da irin nasarar da ake ganin cewa za a iya kawowa ga wato ita ƙasar nan domin mun san cewar duk lokacin da shugaba ya samu yan majalisu da ya samu haɗin kansu sau da dama ana iya cewa yan majalisu sun wato sun zama yan ashi shata wannan kuma baya rasa nasaba da duk abin da suka sa duk abin da shugaban kasa ya kawo sukan iya bashi kawai kai tsaye baya dama menene ra'ayinka dangane da shugabancin majalisar ta to um, a yanzu dai uh, duk abin da 'yan majalisun nan za su yi da sanatoci da rep su ji tsoron Allah kar su zaɓi wanda suke ganin suna zuwa suna ba su kudade ku bincika ina su ɗin suka samu wannan kudade kafin suke raba mu mm. kuma aikin ku kenan kuma wanda sai ya zo ya baka dalar amurka Dubai domin ka jefa masa ƙuri'a guda ɗaya kenan akwai abin da yake ayyanawa kenan a can gaba ko yana da wani muradin nashi yana da muradi kuma yana da abin da yake tsammanin shi ma zai dawo da wayannan abubuwan abin ya kamata a duba na sani kan cewa ah, akwai mutanen kirki a cikin majalisa mm. akwai wayanda suke da kishin kasa a cikin majalisa akwai bukatar kuma a samu shugabanni wanda za su rike amanar al'umma ah, ba zai iya zaman to a kullum kawai duk abin da bangaren mulki suka kawo zuwa majalisa kawai shi kenan ba Eh. za mu ɗauko bashi yi eh, mun yarda za mu ɗauko bashi mun yarda gobe ma za mu ɗauko bashi da me aka yi da bashin da kuka ɗauko na bayan kun bincika kun ta ɗauko bashi ai in ka ba da izini a ɗauko bashi an ciwo bashi me aka yi da kuɗi ya kamata ka bincika ya yi amfani jama'a ƙasa ta amfana da shi ko ba amfana da shi ba gobe ma za a ɗauko in an ɗauko me za a yi da shi misali yanzu ana yawan zuwa cana na dauko bashi saboda yin hanyar dogo wato railway kenan ko? Na. Ah, duk aje a bincika kilomita daya na hanyar dogo a nan najeriya ya fi kilomita daya na hanyar dogo a ko'ina a duniya to kaman yaya tsada na'am coke ne kawai subhanallah ko kwalta ce ta najeriya ta fi ko'ina a duniya tsada kilomita guda mm, kilomita ɗaya kawai ka ɗauke ta ka yi misali ka ɗaukar ka je ka duba ta fi ta ko ina tsada a duniya me muke da shi ko zazzaɓin duwatsu ne ake bi da su a shiga a yi china ma za ka ga sun yi railway a cikin duwatsun a cikin meme wani ma sai an daga karafuna can sama tukuna jirgin zai zo ya je ya bi ta kansa ya wuce amma bai kai namu tsada ba mu ko me muke yi ƙasa ba ta samun ribar abin da ake din kwata-kwatansa. Hmm. In kana yin kwalta sai ka kan cewa kwaltar ka tana da tsada. Ai akwai abin da ake kira international best practices. Hmm. Kuma kowane gwamna kowane shugaban ƙasa yana dama ya duba me ke faruwa a wasu ƙasashe a nawa ake yin kwaltar wani irin kwalta ake yi me mu namu ƙasar. Misali yanzu abin da za a yi hanya a bayelsa misali saboda su a cikin ruwa suke da sauransu gadoji ne kawai yawancin sama mm. babu kasa sosai ai daban ne da abin da za a yobe ko kuma daban ne da abin da za a nan a abuja ko dole ya zama akwai bambanci tsakanin yin kwaltar niger da yin kwaltar borno misali ko kuma yin kwaltar sokoto ko kuma yin kwaltar lagos mm. dole ne za a samu bambanci to amma a namu fa ko me muke yi babu tsari ai ya kamata a ce ma'aikatan nan ta ayyuka da gidaje tana da standard ɗinta ta san farashin abubuwan nan ta san kowane bangare na ƙasar nan ta san nature na ƙasarsa an yi soil test mm. wato an yi bincike akan ƙasar ƙarfin kasar ƙasar wanne irin ƙasa ne ya ne eh, ƙasa ce ja mai ƙarfi eh, yashi ne wani irin ƙasa ne a kowane guri ya kamata an yi wannan an ƙare tuntuni so ah. in ka zo yin hanyar mm. ka san kan cewa ok a wuri kaza a north east misali wuri kaza zuwa wuri kaza kwalta bai kamata ta wuce kaza kilomita daya ba kamata muna da tsari amma za ka gani kan cewa gwamna abin da yake bayar da kwalta kilomita daya in ka duba ka gani sai ka fara kuka ma najeriya shugaban ƙasa yana zaune abin da ake bayar da ana baya bega kudin kwalta lagos ah, kano zuwa abuja misali in yanzu aka gaya maka a nawa ake yin kilomita ɗaya kai ma ka san babu gaskiya cikinsa kwata-kwata babu gaskiya cikinsa sai an gare sai a zo a ce ai za a yi lambatu kuma bakin kwaltar hmm. shi kenan shi ma sabon wurin sabon aiki eh, sabon diba shi ma a can to duk irin wayannan abubuwa ya kamata mu dinga duba. an yi a babban titi lagos abin eh, kano zuwa abuja kana yin hanya kana yin lambatu a gefe lambatun nan ba a rufe yake ba ba motoci suna fadawa ciki a guje ana rasa rayuka ce za a yi wannan in ba a najeriya ba a ina za a irin wannan hanyar jirgi da aka yi tsakanin abuja da kaduna da muke kafafa da shi ya kamata a ce an kare shi daga dabbobi da suke tsallakawa suna shiga inda fulani za su wuce za a yi gada ne su bi ta saman gadan su wuce ba kan dogon zabi shanu hmm. jirgi zai dake su a farin hatsari ana yin wasu abubuwa ba kai kamata zama ba an fara in kana ka taba shiga jirgin zuwa can wannan abdulfata ka taba zuwa abuja eh, kaduna eh, na kaduna na sha to ai zaka ga wani gini an yi a gefe gefe na'am wata katanga za a gani an dan fara ta an barta an fara an barta an fara ta an barta to wannan ka je ka bincika za ka kanci an riga an ba da wannan kwangila an riga an cinye kuɗin ba a yi kwangilar ba wannan shine najeriya kuma ko dai mu yi wa kanmu adalci mu yi gaya wa kanmu gaskiya kan cewa mu fa babbar ƙasa ce mu kowanne kwabonmu mm. a gwamnatance muna da bukatar saye mana aiki tsakani da Allah domin mutane masu fito daga gangin talauci da suke ciki tabbas mu ba 'ya'yanmu ilimi mu ba mu kulawa mu ba wa masu ƙananan mu da kamfanoninmu ƙanana mu ba su tallafin da za su zamanto manyan kamfanoni su ɗauki mutane ya kamata mu yi tunani sosai hmm. saboda mu san yadda za mu haɓaka tattalin arzikinmu da nomanmu da kiwonmu da sauransu da duk ɓangarori na ci gaba na ƙasa da zaman lafiya ya kamata kuma mu sani kan cakudi ne. Hmm. Aha, saboda haka ya kamata dukkan abin da za mu yi mu dinga tabbatar da kan cewa abin da muka ayyana za mu yi ɗin nan abu ne wanda an yi mana adalci a cikinsa. Na'am. To a baya ga waɗannan ranka wannan idan aka kwatanta majalisar daga idan ka kwatanta da takwas da kuma ta tara ɗin ta goma me kake ganin zai iya bambanta ta kasancewar mutane da yawa sun gagara dawa. Ba abin da zai bambanta. Me yasa? To me zai bambanta? Masu neman sun bambanta ne. <laughs> Sun bambanta ka gaya mini ba wanda suke cikin ba ne an ce sai wanda ya dade a cikin majalisa zai zama shugaban majalisa. To kaga kenan wanda ya ga jiya ya ga shekarun jiya ne a cikin majalisa aha kuma wani watakila shine shugaba na appropriation ko shine shugaba na leader shi shine leader na gidan ko kuma shi dukuti ne ko shi wani abu ne me da wani canji zaka samu ka gaya mini canjin da zaka samu ne to lalle fa mm-hmm. Mm-hmm. ko kuma a ce maka chairman ne na bankin and finance ce yake lura da central bank wannan kuma labari ne na wani lokaci eh aha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 wanda yake yayi takarar gwamna a jihar ta wato yobe a ƙarƙashin jam'iyyar ta nnpp kun dai ji wasu muhimman batutuwa da ya musamman ma wato kalubale ga 'yan majalisun mu na jihohi da na tarayya da na sanatoci da gwamnoni da shugabannin arewa kun dai ji irin wasu ababe da ya ringa kawowa wanda na tabbata cewa idan aka bi waɗannan hanyoyi insha Allah rabbi za a samu ci gaba mai ɗaurewa za a kuma a samu wato a yardacce abin da ya shafi wato zamantakewa da dai makamantansu. su kafin shirin ci gaba mu je mu dan numfasa labashi da muka dawo kuma shirin sai da muka sai mu ce a dakace mu. Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilmar wa al'umma mu suke yabawa eh kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilmar wa al'umma mu suke yabawa kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilmar wa al'umma mu suke yabawa fito ku kamo mu kaftan TV na Hausa. Ga kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ga kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ga kaftan TV na Hausa. Mun wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ga kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadarwa al'adu. suke yabawa shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum gagaftan tv na hausa fadakar ilimar nishadarwa ayyukan mu suke a kullum gagaftan tv na hausa mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum gagaftan tv na hausa masu kallo kai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa gagaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kaba fadakar ilimar nishadarwa yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu a ta shoshi ba kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ba kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi ba kaftan tv na hausa mun yi best kuma mun zama best fagen broadcasting ga ko eh kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadi yarbawa To madalla masu kallon barkanmu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau da yake ko daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan bangaren tarayya Abuja. To ranka dai barkanmu da dawowa. Barka ka dai mana. To alhamdulillah mun tattauna wasu ababe da yawa kama daga abin da ya shafi jihar ka ta Yobe da kuma abin shafi yadda jam'iyyun adawa suke kallon ita wannan sabuwar gwamnati da hasashen ku da irin ababen da aka har ga garo da mu zuwa batun maganan abin da shafi rarrabuwan kai da kuma rashin samun haɗin kai a arewacin najeriya da irin mai aji da batun maganan shugabancin majalisa bari mu kalli ranar ma'aikata da aka yi wanda ya zama ranar ɗaya ga wata rana ne wanda aka ware shi domin ma'aikata hmm. shi da muka kalli ma'aikatan najeriya a iya su wannan ranar suna jin daɗinsa a matsayin ranar ne ranar ransu kasancewar ma'aikacin najeriya ya fi karfin ruwan sha wutar lantarki kayan abin da zai ci hauhawan farashin kayayyaki da dai makamantarsu idan aka kwatanta shi da wato sauran 'yan uwansa na sauran kasashen duniya musamman idan muka kalli abin da ya shafi wato mafi karancin albashi da kuma irin tsadar rayuwa ne ra'ayin ka dangane da ranar ma'aikata to alhamdulillah ni ka san ni ma tsohon ma'aikaci ne ko na to lallai ya zo kan gaba ke ni dai a gaskiya abin da zan gaya maka shine maganar ranar ma'aikata rana ce wanda ba ta biki ba ce rana ce ta kuka a kan halin da ma'aikacin najeriya ya samu kansa ah, kowa ya sani a ƙasar nan ba a biyan ma'aikata haƙƙinsu kuma ba komai ya jawo ba son rai ne da kuma rashin gaskiya Mm. Yanzu fa in kai je ka duba kasafin kuɗi na jihohi da na gwamnatin tarayya abin da wai ake kashewa akan albashi da alama da sauransu ya ta cike kusan gaba ɗaya abin da ma ake baje ɗin kasafin kuɗin kasafin kuɗin domin me domin mu da kanmu mu ma'aikatan mu ba mu kan mu adalci ba aikin da mutum ɗaya zai yi za a ɗauka mutane talatin arba'in hamsin ah, kowa ya juya kawai yana ganin kan cewa shi in ba aikin gwamnati yake yi ba mm. shi kan rayuwarsa za ta barbare shi ya mutu subhana 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin aiki na ma'aikata sun yi dumu-dumu a ciki dan majalisa yana ƙoƙarin ya yi ta hanyoyin da ba su dace ba ya kawo 'yan uwansa da mata da jikoki da yara kayan ta ciki a mm. jihohi namu tsammani kenan ko mata za ta haifi ko mm. yana cikin albashi an yi masa suna yana cikin albashi ah, yanzu ƙananan hukumi gaba ɗaya na ƙasar nan sun durkushe babu maganarsu tabbas Kwanakin baya muna magana wani yana gaya mu ya ce a local government dina ta Bade ma'aikatan treasury na local government din suna sun kai kusan 500-600 ko fiye da haka. Treasury Department fa banda sauran bangarori. Na Treasury nan kana neman kashiya a wurin kana neman accountant ɗaya biyu wanda za su yi keeping books wanda za su rike rajistoci na abubuwan da ake din da dai sauransu da treasurer da watakila revenue clerks wanda za su je su tattara kudaden shiga da sauransu wanda sun mafi muhimmanci ma kan wayansu kwata-kwata mutum nawa kake bukata a local gama a treasury department in maganan gaskiya ake to bari yanzu kowa yana local gama shi ma'aikacin local gama ne wani ma yana aiki a wani guri yana karban albashi a local gama din garinsu da shi da 'ya'yansa da kowa da mata kowa an sa sunayensu in ka je wurin ba a zuwa aiki saboda haka kowa kawai yana kai ana ba shi dai wani abu don gudanar da rayuwarsa so idan an ce dubu goma sha takwas za a bayar a wannan irin wannan hali kaga watakila a hakan ma za ka kance kudaden ba za su isa ba hmm. abubuwan kudaden da suke shigowa ba za su isa ba an yi watsi da kudaden shiga duk wanda aka saka su ne masu tarawa yanzu kawai an yi musu hanya ne su ne kawai suke karba kawai su nasu sallama kenan na siyasa kaga kuma wannan ba wai a jihar ta kaɗai bane duk najeriya ne haka ake a lagos yanzu kamfani da suke shara kwashe shara da sauransu duk yan siyasa ne duk yan siyasa ne kuma ne ya samu nasaba tun daga wanda yake jiran hau mulkin najeriya shi da kansa ba don koye ba shi kansa mai girma tinubu shi ma yana cikin abubuwan da ake ya san abin da yake tafiya a lagos kuma abin da na faɗa nan kowa ya san gaskiya ne na irin wayannan abubuwa sun sa idan ma'aikata yanzu suna yajin aiki ko suna kuka kan cewa albashi ya yi kaɗan ba su abin da za su yi rayuwa ba kudaden da ake biya sun yi kaɗan da sauransu in ka tsaya ka duba gefe kuma sai ka kan cewa kudaden sun yi kaɗan kam ya kamata a biya mutane haƙƙi to amma kuma sun yi oba sun yawa mm. so kaga akwai matsala in ka duba wannan yanzu ta kai ga mutane duk sun kashe jiki kawai su dai kawai sai ai sun sakantance kawai su sai dai kawai sakantance sai dai aikin gwamnati kawai me a cikin aikin gwamnati banda talauci in ya tsaki kake nema baya aikin gwamnati ai ya tsaki yana kasuwa ai bare da gaske aha ah, so ah, daman aiki na gwamnati aiki ne na sadaukar da kai kan cewa za ka yi wa kasar ka hidima to za a baka daraja ka zaman ka na ma'aikaci za a baka albashi wanda zai ishe ka ka ci abinci da kai da iyalanka ka yi bukatunka na yau da kullum za a baka fenshon in ka gama in ka tsufa kana da wani abun da za a dinga baka a mazanin fenshon mm. da dai sauransu wato ga kudin sallama wanda watakila abin da baka na sallama nan ka je ka kafa wani dan abun ka kadan wanda za ka ke neman abinci da shi da sauransu wannan shine abin da aka sani na shanin aiki amma yanzu sai aka zo aka wayi gari ah, ba hakan ne yake faruwa ba sai ka shiga ma'aikata yanzu ministry misali ko a nan abuja ne yanzu hmm. in za mu ga kanmu gaskiya wayanda suke aiki a wannan ministry din sai ka tara ba su wuce mutum goma sha biyar ashirin ba sauran nan duk babu abin da suke account uh, director finance da maybe mutum daya biyu duk director tsinsa daya biyu da dai sauransa kanan yawwa shi wannan jazaman ne saboda in za a kashe kuɗi din ta wannan bangaren da a kashe su saboda haka ana da bukatar su su wayan ƙwarai da gaske aha sai na sakatare, sai ofis na minista din sai eh, procurement ah, da dai sauransu mm. dukkan wayannan gurare in ka ɗiba musu mutane biyar biyar goma goma za su aikata duk aikin ministers ne ina ya tunawa lokacin na aiki a ah, wajen dubu biyu da takwas na je china Kuma na je, na je, na je China kuma na je, na je Malaysia. A Malaysia da na je na ga yadda tsarinsu yake. Sun mm. gina kamar sabon babban birnin jiha na tarayya kamar yadda ake Abuja haka. Su ma sun wurin in ka je ka gani ban sha'awa. ga ah. gidajen ma'aikata ga waye nake tambayan su nace musu to ake ɗaukar ma'aikata nan sai ai kafin ɗauke ka aiki a nan sai an tantance jarabawa ce in aka yi jarabawa sai ka zamanto cikin mafiya kwarewa a cikin jarabawan da suka ci jarabawan kashi goma na farko su ne mm. za a ɗauka aikin gwamnati wato mutane masu ƙwaƙwalwa da suka san abin da ake su za a ɗauka aikin gwamnati a ka'ida a ka'ida a malaysia daga nan sai wayanda za su yi wayan su ayyuka na daban ma'aikatu na daban-daban haka dai da sauransu wanda ba su kai wancan wayan can din na gida za a baka mota za a baka komai za a yi maka amma aikin da kai kadai za ka yi a nan najeriya mutum talatin ba za su yi shi ba kai mutum ɗari ma ba za su yi wani aikin ba mm. domin tsarin komai da komai mutum ɗaya biyu ne za ba su alhakin yin wani abu ba wai su suna da wani tari ba ne eh. ah. watakila ma'aikatar gaba ɗayan kaje ta gaba ɗayan ta ba tafi mutum ashirin ba Sau haka kowa yana da aikin da yake wanda ya bayan koyar da shi an tanadar masa da dukkan abin da yake bukata kuma yana yin aikin nan kuma zai yi gogayya da kowane irinsa a duniya mm. a kowace ƙasa haka ya kamata ya zama saura ya kuke da su suka ce min wayansu za su je eh, za su tafi su yi aiki a industry za mu koyar da su technical abubuwa za je su yi aiki na kamfanoni da sauransu wayansu kuma fa za su je su yi koyarwa da waye-waye duk da an rarrabar dai haka wayanda ba za su iya yin ci gaba da karatu ba hmm. ba za su samu kwarewa ta musamman ba su kuma kawai za a bude fili sai a sa eh, eh, iri na kwakwa a eh, shuka maka a gyara fili a shuka iri na kwakwa dubbai a yi maka gida a baka ruwa da wuta da komai a yi maka aure sai ka je ka zauna kawai shikenan kana lura da wannan gona kana lura da itan kwakarka ana kewaya ana duba ma'aikatan gwamnati suna duba maka suna duba maka kai ma ka gyara nan ka cire nan ka duba nan ka gyara nan ka ji nan in ka ga wani abu kiris ya samu abun kai maza maza ka je ka faɗa a zuwa duba a yi maganin abun ba za ka biya ko kobo ba <clears throat> ana baka dan allowance wanda zaka ci abinci in ka haihu kuma yayanka za su je makaranta daman ga makaranta inda yayanka za su je ga komai an shirya itacen kwakwa nan ya fara fidda kwaran kwakwa an fara samun amfani duk abin da ka samu za a raba dama dai tukuna gonar in an kashe mata miliyan ɗaya misali za a mm. baka ita akan dubu ɗari biyar har da gidan da komi da komi za a baka shi akan dubu ɗari biyar gidan mm. nan kuma gado da kake da bukatar garaje yanka da wani sabuwa dai na kicin da wani sabuwa da kake bukata duk suna ciki za a baka a rabin kuɗi gwamnati za ta ɗauki nauyin rabin kuɗi rabin nan ka fara samun ka fara samun kwakwa iri kwaran kwakwa mm. za a saya a hannunka akwai kamfani wanda za ka sayarwa za su zo su saya. in sun siya za a raba kuɗi a baka wasu wasu ka biya bashin ka da su haka haka haka haka in kai shekaru kaɗan ka gama biyan kuɗin da aka kafa maka wannan gona ta zama taka shikenan kai ma ka zama mai kuɗi shikenan ka zama mai cin gashin shikenan ka zama mai kuɗi kai ma ka ma fi wanda yake ofis din hmm. wanda karamin dan tsaka-tsaki duk ka fi shi kai manomi ne saboda haka nan gaba sai maganan ka fada da gonarka da dai sauransu ‘ya'yanka sun tashi a cikin yalwa su ma da abincinsu isasshe da komi mm. to wannan shine irin wayannan tsari su suke damuna mu mun kashe jiki yanzu kowa kawai kowa a cikinmu kawai yana an koro ne kawai yayi karatu mai kyau da mara kyau kawai ya shiga aikin gwamnati ko kuma ya zama ya zama dan siyasa kawai hmm. za a shiga siyasa To, a ranka daɗe duka waɗannan misali ababen da ka zayyana dinnan ina mafita to ga Najeriya duk halin da take ciki din nan. To, mafita to abubuwa da yawa sai sun faru gaskiya. Eh, na farko na farko sai mu riƙe amana. amana na shugabanci ya yi mm. Sai mun dawo da rikon amana gaskiya da rikon amana sosai. Sai mun tausaya kanmu mun san kan cewa duk wannan abubuwan da muke nan fa za a tsaya gaban ubangiji za a akwai ranar hisabi saboda haka ba wani gwaninta ko wani abun jin daɗi ko wani abun barka don ka kwaci dukiyar jama'a ba babu shi tabbas na biyunsa ya kamata mu fara tunanin wa za mu sa a gurin da muke ganin ya kamata mu sa mutane su zamanto su yi mana amfani bai kamata a dinga yin abu kamar wasa ba hmm. mun mayar da siyasa abun wasa mulki ba wasa ba ne mulki ba abun wasa ba ne hmm. wayan da muke zaɓa shi su gabance mu ya kamata ya zama tukanta mun ɗauka mutane masu amana masu gaskiya da kuma wanda suka san abin da za a yi na biyunsa dole sai mun koma baya mun karatun tanatsu akan abubuwa hmm. sai mun kawo tsari na shugabanci a arewaci misali a najeriya kai har ma da kudu da yanzu yamuri ma kana ganin ohana zai kawai suna da ihun su kan cewa a cire namdi kano da zuna ga kayan magana abin da kawai za su iya kenan ba su da katabus a wannan gurin wannan yaran su namdi kano din nan sun ce ba za a yi komi ba ranar litinin a kasar yamurai ba a yi kuma ya zauna ya zauna to akwai shugabanci kenan lalle ba ai ba sa yin komai su ma haka za a nan arewa ma da mu, da iyayen mu sarakuna da 'yan mu, da 'yan mu. Hmm. dole sai mun ji tsoron Allah duka kuma sai mun dawo da tsari irin na da wanda ya kamata a da fa a gwamnatance in baka kai haka hau babur ba kai ma'aikaci aka ganka akan babur za a baka kwayari ne sai ka ba da bahasin kan cewa ina ka samu ka sayi babur da ina ka samu kuɗin da ka sayi babur sai ka faɗa saboda albashinka an sani ba zai iya sayan babur ba kai kuma ka ɗauki bashi na sayan babur ba to da kai na ka samu babur wani ne baka cin hanci ko kuma ka saci kuɗin su ne sai ka bada bayani in ma babanka ne ya saya maka sai ka faɗa kuma sai babanka din ya bada risiti ka zo ka hada kan cewa babana ne ya saya wani babur din gashi ya bani haka ake da amma yanzu yaro karami wanda matakin albashinsa bai kai ya sayi keke ba zai sayi marsandi ta miliyan 200 yana tukawa ya sayi wata mota miliyan 80 matarsa tana hawa ya yi kaza ya gina gidaje ya yi kaza ba wanda yake ce a komi har fadanci za a yi wannan abun dole sai mun bar shi wannan abun dole sai mun bar shi mm. kuma iyayen mu sarakuna din nan da kake ganin nan daga ƙasa zuwa sama sai an mayar da martaba su na'am sai an mayar da martaba su in mm. ba a mayar da su an ba su daraja an mayar musu martabar su ya zama to kan cewa su ma za su iya tsawatawa a abin da suke yi ba mun bar komai da komai ma siyasa ba zai yi ba eh. ba zai yi ba saboda haka dole ne mu samu tsari na ci gaba wanda kowa zai ka gudunmuwarsa domin gyara abubuwan da muke ganin sun lalace kuma ah, misali sai mun yi gyara sosai akan tarbiyyar 'ya'yanmu da makarantunsu da fannin lafiya da dai sauransu a cikin ƙasar nan hmm. kuma sai mun saka kudi a cikin wannan a arewa sosai ba magana ne na wasa ba hmm. maganan ilimi a arewa ya tabarbare yanzu magana ne na kawai 'ya'yanka za su iya zuwa makarantar kudi ko ba za su iya ba a makarantar gwamnati kan babu shi yanzu to me za mu yi farfado da wannan yanzu dole sai mun tunanin sa don ba kowa ne zai iya kai yayansa zuwa makarantar kuɗi ba saboda haka dole sai mun zauna mun yi tunani me za mu yi hmm. kuma mu da Allah mu yi wannan gyara da ya kamata irin wayannan abubuwa ya kamata mu yi tunani da za mu yi su kuma ya zamanto kan cewa mun yi bisa tsoron Allah da kuma tausaya wa kanmu farko da kuma tausaya al'ummar mu Na'am, to amma su kuma ma'aikatu fa wani irin shawari za ka ba su domin ganin cewar sun misali an dawo da duk wani abun da misali za ga yanzu ma'aikata da yawa suna shan wahala wani ma ya waye gari ba shi da ma kuɗin motar da zai hau zuwa wajen aikinsa ga kuɗin makarantar yara ga kuɗin abin da za a ce ga albashin bai ta karya karya ba. To ai shine yawa suka yi ai. Na gaya maka ai. Na'am. Sai mun ga kama gaskiya ai. Mm. Kaga dama ai a ƙasa ba zai iya zamanta kan cewa kawai kowa aikin gwamnati kowa aikin gwamnati yake ba zai yi ba aha wani tsari gwamnati ta yi wajen tallafawa ƙananan ma'aikatu kamfanoni ƙanana da matsakaita mm. wanda wata da za su iya ɗaukar mutum goma mutum ashirin wa'annan mai kai yadda za su bunƙasa duk albashi da suke biya a wasu ƙasashen duk wannan ƙananan kamfanoni in sun biya albashi kashi hamsin na abin da suka biya gwamnati za ta biya kaga tsari ne mai kyau so zai sa shi wannan karamin kamfani ya rike ma'aikatan ya dauki kuma wasu ma don ko guda nawa kai da shi a payroll ɗinka abin da ka biya an ka biya miliyan ɗaya ma ma'aikata gwamnati za ta mayar maka dubu ɗari biyar kuma za a sauƙaƙa maka haraji za kuma baka tallafi hmm. bashin da kake bukata ko wani abu da kake bukata domin haɓaka wannan kasuwanci da kake yi kana da hanyar samun su a cikin sauki so duk irin wayannan abubuwa wannan tsare-tsare dole sai mun yi su idan ba mu yi su ba kuma ba yi su ba wasa ba ba wai kawai ka zo ka ce wai ka yi su midan small medium waye waye waye kawai wannan wannan ba irin wannan ne maganan ba hmm. maganar ita ce me muke yi tsakani da Allah mun ba da muhimmanci ma wannan abu ta hanyar faraji ta hanyar tallafi wani irin tsari aka yi ga misali yanzu na baka hmm. maganan payroll din idan karamin kamfani yanzu kana da shi wanda kake yin aikin kafinta misali hmm. in kana da mutane goma ga gashinka za mu za a gaya maka ga iyakaci in kana da mutum goma wanda suna aiki a ƙarƙashinka abin da ka biya su za mu biya rabi to kaga madadin mutane da yawa su tafi aikin gwamnati ka je ka ɗauka nauyin fensho salari allowance gida waye ana ta abin nan za ka ɗauki wa'inda kake da bukata saura su je su su kafa kamfanonin ko a ɗauke su a wasu gurare ka ba da tallafi ma wayannan ƙanana ƙananan kamfanonin domin su biya albashin su da kansu arziki zai wanzu a ƙasa za a samu ci gaba mm. to amma idan ka ce kai ne kawai a zaman ka na gwamnati ko a zaman ki na gwamnati na tarayya ko jiha ko kananan hukumomi mu ne kawai wannan kowa kawai zai zuba idanunsa ne kawai kan ana neman aiki a wannan gurare hmm. to za mu samu matsala gaskiya domin ita gwamnati ba ta iya biyan kowa da kowa ba akwai kuma wasu tsarirrika wanda za a iya yi misali wanda suka manyanta sun wuce shekara 70 ko sittin biyar ko wani abu za a iya jan layi za a dinga ba su tallafi na lafiya kyauta kuma za a kula da su kuma za a dinga ba su dan wani alawansu wanda za su riƙo da kansu za su tallafa rayuwarsu hmm. ka gani ko akwai tsarirrika da yawa irin wannan wanda ake yi domin ci gaban mutane mata da sauransu akwai ƙungiyoyi da sauransu wanda za a iya kafa wanda za su tallafa su kansu yara in mutum ya gama makaranta ba shi da aiki akwai hanyoyin da za a yi ya zamanto kan cewa an san shi kuma ana iya bashi wani abu wanda zai rike kansa zai dogaro da kansa har kafin ya nema abin da zai yi mm. in kana da kwakwalwa ai baka da bukatar ma aikin gwamnati lalle ka gaskiya wallahi baka bukatar aikin gwamnati because ya zaka ga kan cewa abin da kake yi na zaman kanka din ya fi baka arziki fiye da ka tafi kawai ofis ka je ka zauna kai ta kwasan basir zai kai karfe 8 zuwa karfe hudu. Mm. kana ofis na'am gobe ka haka jibi haka gata hmm. haka na'am so ne, to ya kamata a yi tunani sosai akan wasu tsari da ke da zamu kawo na'am to idan muka dawo a bangaren muka ji makalli jihar ka ta yobe hmm. a irin manufofin da kake da su wanda idan da Allah ya baka nasara kake ganin cewa za ka kawo wa jihar ta yobe yanzu yanzu waɗannan manufofi za ka ba wa su mai zaɓen wanda yake wanda ya ci takarar gwamna ko kuma aka ce da kayan ka kawai sai lokacin da Allah ya wallahi ko yanzu yake da bukatar in ba shi shawara zan ba shi shawara na'am a shirye nake in ba da gudunmawa domin ci gaban kasata. Mm. ai da na takara ba na ne kan cewa dole sai na ci bane na'am ai na sani kan cewa in ka shiga siyasa za ka yi ka ci za ka yi ka faɗi kuma magana ka koma baya kana ihu kan ji an cutar da ni ne abu kaza ne ya faru da sauransu duk wannan bata lokaci ne siyasa a riga an ya riga an wuce yanzu mm. magana ne na an gama zaɓe wanda Allah ya zaɓa ya zaba kuma jihar mu ce al'ummar mu ce idan idan akwai bukata ko kuma an nemi shawarwarin mu akan me za a yi wallahi a shirye nake ko yaushe ko dare ko rana a shirye nake da in bada shawarwari na'am mm. to ba ga waɗannan ababe kuma idan muka kalli yanzu yanzu shi honorable kenan a siyasa menene makomarka a siyasa yanzu tunda makoma ta a siyasa? na za iya cewa ka ka hakura da yake karfa kuma Allah kai wani lokacin za a kara. Wallahi ni ban sani ba. Ai wannan gaibu ne. Hmm. Ni ba na yin lissafi da gobe da jibi. Ni lissafi na kullum akan cewa Allah zai dauka na yau yanzu. Shine lissafi. Ba na yin lissafi da kan cewa nan da shekara kaza zan dawo zuwa yin siyasa. Ba na yin wannan lissafi. Ni lissafi na a kullum shine a yau din me zan iya yi. wace gudunmuwa zan iya bada shine naka shine a yau din me nayi wannan shine tunani na a kullum idan akwai abin da na samu dama ko min kankantar abin da zan tallafa zan tallafa in na samu dama ko min kankantar da zan bada wata gudunmuwa zan bada gudunmuwa ba zan jira wai sai na jira sai shekaru kaza in je in shiga siyasa ba siyasa ai kullum mutum yana cikin ta hmm. a gidanka ma ai siyasa kake domin ka zauna lafiya cikin anguwanka abokananka aha ko a ina ai siyasa ne hmm. rayuwar gabaki ɗayanta ai rayuwa ce wanda tana da ah, nasaba da yin siyasar rayuwa din da sauransu saboda haka ni bana jira wai wani lokacin zaɓe zan je tsaya zaɓe ba na cikin wannan layin. ba shi ne tunani na ba. waɗannan tulun matsaloli na jihar Yobe musamman ma ganin cewar akwai ɓangare abin fi wato a rashin ma'ana talauci da haka sannan kuma da yanayin abin da ya shafi wato a yanayi na ci gaba na jihar ta Yobe wasu hanyoyi kake ganin za a iya bi domin a mori waɗannan akwai wala'alla akwai ma'adinai a jihar ta Yobe kamar yadda tarihi ya nuna. da kuma irin da ganin da ya magance matsalolin jihar Yobe. Yanzu da kai ne gwamna da na gaya maka abubuwan da za <laughs> Tun da na yi shawari. <laughs> Tun da ka da shawari. Eh kare da gaske. Amma tun da ba kai ba ne. Eh, na. Ah, ko na gaya maka abin da za a yi. Lalle ka. Ba shi ne yake neman shawara. Wataƙila sako ya iso sako ya ah, iso tun da kafar watsa ah, labarai ce. Ba komi abubuwa da za a yi suna da dama gaskiya. Na'am. Farko dai ya kamata kamar yadda na faɗa. mu yi duk abin da za mu yi bisa tsoron Allah mm. da kuma sanin kan cewa akwai bukatar mai adalci ba mutane kuma dukan abin da za mu yi mu tabbatar da kan cewa kudadenmu sun yi mana amfani misali idan za a sayi wannan gilasin sile goma kar ka saye shi sile dubu babu hujja a cikinsa a yi adalci ma jama'a a yi adalci ma ƙasa da jiha da al'umma kuma a saka kudade guraren da ya kamata a saka su idan mun zauna mun ce muna jira kullum sai abin da aka je a kan aka raba babu kudaden shiga za a dinga samun matsaloli to amma kudaden shigan nan ba za su samu ba sai an gyara tattalin arziki jihar yobe ba mu da wayansu masana'antu ba mu da komai akwai matsaloli to ina ne me muke da shi abin da muke da shi shine noma da kiwo a yanzu haka ne. Hmm. so ya kamata mu sa hankalinmu akan noma da kiwo da kuma wannan abun su zamanto na zamani musamman shi kiwo kiwo a yanzu yadda ake yin sa ba fulatani ya sa shanun famanin sakatare ko na kwamishina ko na gwamna ko na sarki da aka ba shi amana ya yi ta gudu da su daga yobe har sai ya je benue yana neman musu ruwan sha da ciyawa ya gangara ya shiga inugu eh, da sauransu yana neman ciyawa wanda dabbobin da za su ci ana harbinsa ana kashe shi ana kora ana kashe dabbobin da sauransu ya sake in damuna ta fadi ciyawa ta fara samuwa arewa kuma ya sake garzayowa ya sake saka dabbobin na a gaba mm. ya sake dawowa arewa domin ka lura ai damuna in ta akwai yabanya a arewa shanunmu saboda nan babu damuwa sosai ba ruwan sama na damuwa irin na kudu Hmm. suna nan a arewa yayi a sabana din mu suna nan ai eh, suna kiwon su idan jeji ya zama babu abinci sai su fara matsawa suna yin kudu su yi ta fada da mutanen benue su yi ta fada da mutanen arewa su yi fada da mutanen taraba su je su yi fada da mutumin inugu su je su yi fada da duk wannan ba na abu bane domin su rayuwarsu gaba ɗaya ta ta'allaka ne akan wannan kiwon wannan dabbobin yawanci ma kuma dabbobin da fa ba nasu bane wani fulani da kake gani yawanci dabbobin na wallahi ba nasu ba kiwo kawai suke menene benefit su menene suke amfana da shi shine nonon da za su tatsa da matan su za su je siyar a samu musu abin da za su ci shine kawai sai dai mai dabbobin ya ce koro min zuwa ka goma zuwa kasuwa ya koro ya kawai bai zo ya a cikin kasuwar an gama sayarwa a bashi dan wani abun sa shi ma dan samu geron sa ya saya ko wani abun sa ya koma gida wannan shine kawai abin da fulani suke ma hmm. to ya kamata kuma ka san in kai yawan tafiya da dabbobi tsawon kuri ka ci kilomita ɗari ɗari da dabbobin nan suna tafiya kai kana tafiya a kafa su suna tafiya a kafa su dan naman da yake jikin su duk ya ne. sun zama kwarangwal shi yasa ga yunkuwa ga ishiruwa duk abin da suka samu a kan hanya suna rari masu naci ci sai mun tsayar da wannan tsarin sai mun ajiye fulanin mu mun nema jazuzzukan da za a ajiye su an san su an san yawan dabbobin nan a yi musu lamba a yi musu shaida duk wani dabba yanzu a new zealand da sauransu hmm. kowace dabba yau aka haifa za a yi mata lamba za a sa mata chip na kwamfuta a jikinta duk inda dabban nan take a cikin new zealand an san hmm. ba za ka siyar sai ka faɗa hukuma za ka siyar su haka suke tsarin su ce gaba so ga dabbobin nan ga yabanya ga abinci ga ruwa ga nono ana tatsa da mashin mashin an yi tsari ba wai ba fulatin har yanzu ba fulatin sai ta je gindin dabba an kama nono ana jijjigawa ana haka tun yaushe aka wuce wannan wuri yi musu wani tsari. Ga tsari ga su a jere da res kawai fulatin ya zuba musu abincin su suna ci ga ruwa yana gudu suna sha. ana share inda suke abin da ake share wannan shi ma abinci ne ma wani eh, gona ko za a kai gonaki ko kuma za a sa wa kifi ya ci da mm. sauransu tsari ne da yawa aha you know ko kuma in kiwon kaji kake kajin nan shi ma kashinsa shi ma karkashinsa eh, kifi ne kazan tana sake nan kashin kifi yana ne shi kuma kifi irin wayannan tsari ya kamata mu yi tunani me za mu yi ita kanta ciyawa na fa nomanta ake kuma za a iya noma ta a guraren da fulanin nan suke kuma ake yanke ta ana sa ta a cikin leda ana ɗaurewa ana fitar da iska ko yaushe ka yage ledan nan ciyawa nan koriya shar za ta fito ba tare da komai kawai za ka nemi da za ka boye ta ne kawai ko rami za ka yi a ƙasa ka rufe kana jefa ta a ciki ko kuma ramin za a dinga zuba ciyawar a sa eh, kanwa da sauransu a kai kawai shi duk sanda ka dauko ɗaurin ciyawar kawai dan ya cakar za ka kawo ka ajiye bogan ka suna ci dole sai mun yi tsari mm. wanda za mu samo kudaden shiga ta hanyar da ya kamata sai mun yi amfani da kwakwalwar mu mun sa kuɗin mu inda ya kamata misali yanzu in yobe ta ce tana so ta samu ita ce lambar one a dabbobi to sai ta yi tsari eh, awaki take so shanu take so tumaki take so ko kuma dukansu take so hmm. sai ta yi tsari sai ya tsari an san yawansu an san meye bukatunsu an san meye bukatun manoman na wayannan dabbobi wani tsari aka yi na tallafa musu da sauransu shikenan haka ake yi a kawo musu iri mai kyau an samu labarin wata dabba wanda nono da za ta bayar yana da yawa za a je a nemo wannan gwamnati a gwamnatance za a samu wayannan a zo a hada da dabbobin mu domin su sake zamantowa naman su ya gyaru nonon su ya karu hmm. irin wannan shine aikin gwamnati da kuma yi musu allurai da ba su kiwon lafiya a dauki likitoci wanda za su dinga duba lafiyan wayannan dabbobi da sauransu kuma suna wuri guda kuma ma tallafi ne a yi musu su ma ya zamanto kan cewa kuma 'ya'yansu suna zuwa makaranta kuma su samu ilimi na addini su samu mm. ilimi na zamani kuma su zama kan cewa ana yi musu bita a kan kasuwanci na dabbobin kasa kasuwa ce babba da dabba mm-hmm. an ce nage eh, daɗi goma mm. kashin ta kudi eh, fatar ta kudi naman ta kudi komin ta kudi ne hatta kashin ta kudi ne so duk sai ka yi tsari a ina za ka ajiye su a gwamnatance ina sos na ruwa yake yaya za a yi ko noma na tumatir yanzu kake a wasu kasashe ah. ai kai ba ka san ce kai mai kuɗi ne kwarai da gaske aha kuma ba irin noma ne irin namu da ake na mai hmm. Hmm. drip agriculture ne yanzu ruwan bohol din ya zai daga shi tanki a riga an saka nifir da pipe kawai zai dinga zuba ne kawai a ƙarƙashin gindin ita tumatirin kawai dugo biyu ne take nema dugo biyar take nema kawai za a disa mata tos tos shikenan kawai bayan awa kaza za a sake disawa kawai shi automatically an yi programming ɗinsa da kwamfuta da komai ko kana wani gari ma za ka yi bayan lokaci ya yi kawai ya eh, yi shikenan sai ya bude famfo shikenan sai ya yi dis dis dis aure eh. shikenan sai dai ka yi ta kwasan tumatir kawai da tasai shine yasa in ka tafi wasu kasashe saka ga an yi wasu rumfuna an saka leda an rirrufe eh. an jejjera su tumatir su waye waye nan gashi nan ana ta noma kuma ga tumatir bangol bangol zaka gani hmm. manya manya saboda abin sha'awa saboda komai yana nan daidai hmm. Hmm, so <laughs> ah, sai mun yi tsari <laughs> to lalle Allah taimake mu to yana ganin tunda tattauna namu ta zo karshe ban san menene wato a ah, ma'ana kiran ga al'umman jihar Yobe ta sakon ka gare su ga al'umman Najeriya baki ɗaya. To ga al'ummar Yobe ina musu fatan alkhairi ah, ina kuma yi wa su shugabanni da aka zaba fatan alkhairi da fatan kan cewa da su yi wa al'umma abin da ya kamata mm. ah, kuma ah, kowanmu a zaunmu na ɗan ƙasa ya kamata ya sani kan cewa yanzu siyasa maganar neman zaɓe an riga mu ce allah ya zaɓi wanda yake so ya zaɓa kuma ya kamata mu kai hankali nesa duk abin da za a yi akwai gudunmawar da za a bada za a bada gudunmawa wanda bayi da gudunmawar da zai bayar kuma yana da wasu hanyoyinsa shi ma na bada gudunmawar ba dole sai kowa mu ya shiga gwamnati ba wanda baya cikin gwamnati in yana da abin da zai bada shawara zai bada wanda yake gwamnati zai bada shawara zai aiwatar Aha, kuma saura kuma wanda zai kasuwa zai yi kasuwa wanda yake harkokinsa na koyarwa ya yi koyarwarsa mai kyau. Mm. Wanda duk aka ba shi alhakin yin wani abu ya rike amana. Ya sani kan cewa duk abin da muke yin nan sai Allah ya tambaye mu kan abin da muka aikata. Kuma ya kamata a zama mu na musulmi mu sani kan cewa wannan rana tana zuwa kuma mu ji tsoron Allah akan wannan. Ah, abu na gaba shine ah, mataki na ƙasa. Ah, wannan gwamnati mai shigowa gaskiya tana da bale da yawa ya kamata ta nemi mutane kwararru ba tare da la'akari da siyasa ba wajen kawo ah, kawo wayanda suka dace wanda za su kawo shawarwari sababbi hmm. ba kawai za a ci gaba ne fa da abin da ake irin na daba ba abin da ake irin na daɗin na fa halaka zai kai mu gaskiya babu ci gaba a ɓangaren kuma muna da yawa kuma muna haɓaka Yawan mu yana ƙaruwa sosai kuma akwai bukatar ciyar da mutanenmu da shayar da su da tufatar da su da yi musu ba yayanmu ilimi da dai sauransu na addini da na zamanin da komi da komi. ya kamata shi kansa tsarin da duka zamu yi hatta na iliminmu ya kamata mu fara tunani a kansa a mataki na local government state da Jihar da gwamnatin tarayya gaba daya ya kamata sai mun yi tunani sosai curriculum din da muke koyarwa mene tasirinsa me muke koyarwa yayanmu ne ya kamata mu tambaya in turanci ne kawai ake koyar musu to ka koyar musu hausa mana wani abu ne ai shi ma yare ne kawai turanci aha amma menene muke yi na yin amfani da hannunmu wajen kyakkyara wayansu abubuwa da muke bukata kowace al'umma tana duba bukatunta ne mm. tana yin kirkiro abubuwan da za su yi wa na al'umma amfani misali idan gero muke noma shi gero wani process yake bi har kafin ya iso tukunya ina mashin da kai na sussuka ina mashin da kai wanda zai sauƙaƙa noman da kansa me kai kirkira wanda zai tare shi ya haɗe shi ya sa shi a buhu wani tsari ka yi wani tsari menene abin da muka yi mm. makarantu muna ta kafa university muna ta kafa polytechnic muna ta abun nan muna ta wancan muna ta wannan to me muke yi wajen samar da abubuwa na ci gaba ne Na'am. Ya kamata sai mun tunani akan wayannan abubuwan sosai. To muna godiya sosai a ranka da da wannan lokaci da ka bamu. Masu kallo duka-duka a nan kawo ga ƙarshen shirin namu na yau a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na Kaftan Hausa. Kun da ji yadda tattaunawa namu ta kasance tare da wanda wato ya nemi takarar gwamna a jihar wato a Yobe State a jihar ta Yobe wato a Malam Garba Umar. wanda kuma daga jam'iyyar ta NPP ne mai takara Allah kuma bai bashi ba kun dai ji irin wasu muhimman batutuwa musamman shawari ga jihar wato ita ta Yobe jihar tasa kun ji irin ababen da ya bayar tare da kuma da fatan waɗanda aka yi domin su za su ji kuma su yi amfani da shi sunana Abdul Fatah Hassan shirya na kuma gabatar da ke mana fatan mu tara da ku gobe da misalin karfe ɗaya domin ganin sabon shirta da fatan zamani cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimake mu.